chief ernest shonekan shi kaɗai ne ya zama shugaban ƙasar najeriya ba tare da zaɓe ko juyin mulki ko mutuwar wanda yake kai ba kuma shi ya fi kowa rashin daɗewa a mulki kasancewar kwanansa 82 kacal a kan kujerar ya rike najeriya ne a matsayin shugaban riƙon ƙwarya bayan da rikicin da ya biyo bayan zaben biyu ga yunin 1993 ya tilasta janar ibrahim badamasi baban gida sauka daga mulki sai dai kafin ya kai ga cimma wata nasara janar sani abacha hambarar da shi an haifi ernest adegulle de shoneko a ranar tara ga mayin 1936 a birnin Legas. mahaifinsa ma'aikacin gwamnati ne kuma berabe ne na jinsin eba dan abekuta babban birnin jihar ogun a yanzu ya yi karatu a cms grammar school da kwalejin ibobi kafin ya tafi jami'ar london inda ya karanta aikin lauya a shekarar 1964 ya zama lauya kuma ya kama aiki da kamfanin uac wato united africa company wannan kamfani na uac shine kamfani mafi girma a yammacin afirka kai hasali ma dai wannan kamfanin ne ya fara mamaye yankin da yanzu ake kira najeriya kafin daga baya gwamnatin birtaniya ta karbe mulkin a shekarar 1899 tun daga shekarar 1900 daidai sai kamfanin ya shiga kasuwancin komai da ruwanka a fadin afirka ta yamma uac shine ya mallaki kantin kayan masarufi na kingsway da kamfanin sabulu da man shafa na ps da unku lotus jelin fresh da shield uac ne kuma kamfanin da ke sayar da taraktoci da sauran motocin aiki na samfurin katafila a nigeria shine kadai ke shigo da motocin bilhodi wato bedford a nigeria shekarun baya kuma yana da hannu a harkokin sufuri tufafi abinci kayan masarufi da kuma harkar gine-gine a yanzu haka kamfanin uac yana samar da fenti da abincin dabbobi da ruwan roba da kayan ciye-ciye sannan shine ya mallaki shagunan sayar da abinci na mr biggs wannan kamfani na uac wanda ya mamaye lungu da sako na najeriya a nan ne chief ernest shonekong ya kare rayuwar aikinsa ɗungurungum bayan shekaru sha shida yana ta samun ci gaba a uac chief shonekon ya zama shugaban kamfanin baki daya a shekarar 1980 sai bayan da ya shekarar goma sha uku yana shugabancin uac kamfanin da a lokacin duk najeriya babu mai girmansa da karfin jarinsa sannan ne janar ibrahim badamasi baban gida ya jawo shi cikin harkar gwamnati a watan janairun 1993 tun lokacin da janar baban gida mulkin najeriya a watan agustan 1985 ya yi wa al'umma irin alkawarin nan da sojoji suka saba yi wato ya zo ya yi gyara ne sannan ya mika mulki ga farar hula da fari an sare zai ba da mulki a shekarar 1990 amma lokacin da 'yan siyasa suka kafa jam'iyyu suna neman rajistar gwamnati sai ya ce babu wacce ta dace da sabuwar najeriya da yake hangowa don haka duk ya soke su ya kafa nasa jam'iyyun ya umarci 'yan siyasa su zaɓi wacce ta yi musu su shiga wannan ya jawo tsaiko ga shirin mika mulki daga nan aka tura zuwa 1992 sai dai nan ma bai kyale ba domin ko bayan da aka yi nasarar zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jiha da na tarayya sai zaben shugaban ƙasa ya gagara da fari ya haramta tsofaffin 'yan siyasa takara sai da sababbi suka fito suka karaɗe ƙasa suna neman zaɓe sai kuma ya halatta tsofaffin su shiga a dama da su wannan ta sa jam'iyyu suka jinkirta lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwani domin yi wa kowa adalci da aka fara zaɓen bisa tsarin rukuni-rukuni wato a gudanar da zaɓen fidda ɗan takarar shugaban ƙasa wannan makon a wasu jihohi wani makon a wasu jihohin daban sai aka ta samun takaddama nan ma gwamnati ta shiga ta yi ta soke zaɓaɓɓukan sannan daga bisani ta haramta baki ɗaya 'yan takarar sake shiga zaɓe ta ce sai dai wasu su fito kuma sai aka fara ganin fastoci da tallace-tallace a jaridu da gidajen talabijin ana yi wa baban gida kamfe na ko dai ya zarci har madi ko kuma ya cire kaki ya sa farin kaya ya tsaya takara wannan lamari ya fusata masu rajin tabbatar da demokaradiyya inda suka ƙara matsalan ba musamman ma wurin kai ƙararsa ƙasashen turawa ana haka sai gwamnatin babangida ta fito da sabon tsarin zaɓe da ta kira option a4 a gargashin tsarin duk mai neman zaben shugaban ƙasa sai ya fara yin takara a mazaɓarsa idan ya ci sai ya tafi matakin ƙaramar hukuma daga nan sai matakin jiha idan ya fito daga jiha ne kuma zai tsaya takarar shugaban ƙasa dukkan masu ruwa da tsaki sai suka fahimci cewa baban gida dai ya raina hankalin 'yan najeriya ne kuro kuma yana yin wannan kwangaba bayan ne domin ya yi ta tsawaita duk mulkinsa ba tare da an ankara ba to a kokarin janar baban gida na samun amincewar 'yan ƙasa tare da nuna cewa da gaske yake zai mika mulki sai ya kira su fitattun mutane ya ƙaddamar da su a matsayin majalisar mika mulki ta ƙasa ita wannan majalisa an kafa ta ne a matsayin gwamnati cikin gwamnati domin ku 'yan majalisar su ne suka zama ministoci masu tafiyar da al'amuran gwamnati na yau da kullum a ranar 2 ga janairun 1993 janar babangida ya naɗa chief shonekong a matsayin shugaban wannan majalisar sai dai hakan bai sa ya zama shugaban gwamnatin najeriya ba domin ko janar gida ya ci gaba da shugabantar majalisar mulki ta rundunar sojin najeriya wacce ya sauya suna zuwa majalisar kariya da tsaro ta ƙasa a ƙarƙashin wannan tsarin ne jam'iyyun sdp da nrc suka fitar da sababbin 'yan takarar shugaban ƙasa sdp ta tsayar da chief mq abiola yayin da nrc ta tsayar da alhaji bashir tofa aka sa ranar zaɓe 12 ga yunin 1993 ana jibi zaɓe sai wata ƙungiya association for better nigeria abn mai rajin shugaban ƙasa gida ya dawwama a mulkin nigeria ta samo umarnin kotu cewa a dakatar da zaben amma shugaban hukumar zaɓe nec farfesa humphrey wasu sai ya watsi da wannan umarnin duk da haka mutane kaɗan ne suka kada su ranar zaben saboda zargin janar babangida ba zai ba da mulki ba ranar 14 ga yuni hukumar nec ta fara bayyana sakamakon zaɓe inda a biyu layi nasara a jihohi 19 cikinsu kuwa hadda jihar kano mayafar abokin takararsa alhaji bashir tofa washe gari sai kungiyar abn ta sake samo umarni daga kotu cewa a dakatar da sanar da sakamakon a wannan karan sai hukumar zaɓe nec ta amince da umarnin ta dakata a ranar 23 ga yunin 1993 sai janar babangida ya sanar da soke zaben bisa dogaro da umarnin kotu da kuma zargin siyan ƙuri'a nan take ya mutsi ya barke musamman a kudu maso yammacin najeriya inda yarabawa ke ganin an soke zaɓe ne kawai saboda 'yan arewa ba za su taɓa yarda su baiwa bai rabe mulkin najeriya ba su ma ƙasashen turawan yamma sai suka shiga izauta tare da kira ga baban gida da ya gaggauta mika mulki ga wanda ya nasara a zaben a nata bangaren gwamnatin baban gida ta kashe masu zanga-zanga ta rufe gidajen jaridu tare da kama editocinsu amma dai rikici ya ƙi lafawa har ta kai tsofaffin janar-janar na sojin najeriya ciki har da tsofaffin shugabannin mulkin soji janar olusegun obasanjo da janar muhammadu buhari sun yi kira da a kawar da baban gida daga mulki wannan kira nasu ya yi tasiri a tsakanin mukarraban janar baban gida don haka da ya ga babu sarki sai allah sai ya amince da ya sauka daga kujerar ya koma gida kuma ya naɗa gwamnatin riƙon ƙwarya da za ta gudanar da sabon zaɓe ta miƙa mulki ga farar hula a ranar 26 ga agustan 1993 janar baban gida ya naɗa chief ernest shanekong ya shugabanci gwamnatin riƙon ƙwarya ya zaɓe shi ne kuma saboda manyan dalilai guda hudu na farko dai shi anin shanakan bai rabon abekuta ne wato ɗan ƙabilarsa abiola don haka zai iya zama kamar da na ƙirji ga yaraba na biyu a matsayinsa na shugaban kamfanin uac amintacce ne shi a wurin turawan yamma don haka suna iya sassauta matsayinsu kan najeriya idan suka ga shi ne ke mulkin na uku kasancewar bai taɓa shiga harkokin gwamnati ba a baya ya sa ba shi da magoya bayan da za su tallafa masa ya karɓi mulki na dindindin sai kuma dalili na hudu kasancewarsa shugaban majalisar miƙa mulki janar babangida ya aminta da ɗabi'unsa tsawon 'yan watannin da suka zauna da shi sai dai baki ɗaya kwanaki 82 gajal ya samu ya a kujerar mulkin a cikin wannan lokacin ya yi fama da yajin aikin ma'aikata da zanga-zangar 'yan gwagwarmayar tabbatar da tsarin demokradiyya duk da haka ya saki mutanen da baban gida ya tsare saboda saɓanin siyasa ya kuma nema najeriya sassaucin bashi daga ƙasashen turai amma bai yi nasara ba maimakon haka ma sai suka kakaba wa najeriya takunkumin karya tattalin arziki shugaba shonekong ya kafa kwamitin binciken cin hanci da rashawa a kamfanin man fetur na nnpc sannan ya fara ɗaukar matakan dawo da sojin najeriya daga liberia sai dai bai kai ga cin nasara ba ministan tsaho na gwamnatin rikon ƙwariyar janar sani abacha ya yi masa juyin mulki dama dai tun bayan da janar baban gidan mayar da fada shugaban ƙasa zuwa abuja janar abacha ya ci gaba da zamansa a Legas, inda hedikwatar ma'aikatar tsaro take. Da misalin karfe 10 na safiyar 17 ga Nuwamban 1993, Janar Abacha da Janar Oladipo Diya da Janar Aliyu Gusau suka dira a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Waɗannan janar-janar su ne suka umarci Birgediya Bashir Salihi Magashi da Kanar Lawan Gwadabe suka kewaye fadar shugaban ƙasa da dakarun soji cikin shirin kota kwana. sannan suka afka cikin fadar inda suka umarci chief shonekan da ya ajiye mulki ba musu ya amince daga nan ya kira ministocinsa ya sanar da su halin da ake ciki sannan ya ajiye mukaminsa bayan nan ne janar abace ya jawabin kama mulki shi kuma chief shonekan ya koma gidansa da ke Legas. a shekarar 1994 chief shonekan ya kafa cibiyar bincike da ba da shawarwari kan harkokin tattalin arziki mai suna Nigerian Economic Summit Group. Wannan cibiya ta taka rawa wurin saita manufofin tattalin arzikin Najeriya musamman bayan da mulki ya koma ga farar hula a shekarar 1999. Chief Shanekong ya rasu yana da shekaru 85 ranar 11 ga Janairun 2022. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. Ha kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.